wannan ah, wato fatuwal aƙadi kenan kwance ƙulli, ko kwance da baibayi da baibayin nan <laughs> wani ne ya ɗaure ka wanda Allah ya tabaraka wa ta'ala cikin suratul falak mun ji ya sa ayat wato ayat neman tsari daga sharrin annafasati fil uqad ko to wannan aqdu din wanda za a ɗaure ka katamo duk wani abu da zai zama ci gaba a rayuwa ba za ka iya yinsa ba duk wani abu da zai zama ci gaba a rayuwa ba za ka iya yinsa ba sai kai ta baya kana ji kana gani al'amuranka su ta lalacewa su ta lalacewa saboda an ɗaure ka katamo ah, an hana ka gaba kuma wannan ana yi eh, ana yi mugwaye suna yin wannan sai dai Allah ka tsare mu daga sharrunsu so saboda haka abin da ke kawo a yi hakan kuma hassada ce hassada ce kuma shi duk ma'abucin ni'ima abin yau hasada ne wani baya jure ya ga kana ciniki shi baya yi wani baya jure ya ga ka samu shi bai samu ba wani bai da imanin ya gane cewar bawa baya yi ma kansa duk wanda ka gani Allah ne ya masa to maimakon ka je ka kashe kuɗinka wajen lalata masa abin da Allah ya yi masa na ni'ima da kashe kuɗin kai wajen ganin kai ma ka roƙi Allah Allah ta'ala ya yi maka don ba ce ma aka yi falalarta Allah ta ƙare daga kansa ba eh sau da aka kai ma ka nema Allah zai maka tabaraka wa ta'ala ka ɓata lokacinka wajen yi wa mutane mugun abu da abin da kaiwa wa mutum na mugun abu ah, na sihiri ko tsafi da shauransu to ka sani abin da ya je zai zo hmm, in ya je kansa zai dawo zai dawo maka in ya dawo maka kuma abin ba zai maka kyau ba yauwa don haka zama a yi hattara a yi hattara a yi hattara Allah ya tsare mu alhamdulillah salatu <coughs> wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wa ma illa billah bayaka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da kasancewa da ku a shirye-shiryenmu na fa'idodin Annajul Hamid. Wato shi wannan aiki yadda ake yin sa ana yin sa ne bayan sallan isha. Bayan sallan isha. Afuwan kai bayan kowace sallah ta farilla. yawwa bayan kowace sallah ta farilla ake sai dai bayan sallar isha adadin yana sauyawa ah, za ka karanta wannan aya maɗaukakiya bayan kowace sallah ta farilla kafa ɗari da sha ɗaya kafa ɗari da sha ɗaya idan kai sallar isha kuma ah, sai ka karanta ta kafa ɗari biyar da hamsin da biyar mana duk gwebin sallar farilla 111 ɗari da sha ɗaya ah, asuba ɗari da sha ɗaya azahar ɗaya la'asar ɗari da sha ɗaya magariba ɗari da ɗaya isha ɗari biyar da da hamsin fifty 555 to haka ake yi sau da haka za ka dawwama kana wannan aikin tsawon kwana goma sha ɗaya to insha Allah za ka ga ka kwance duk wani ɗauri da ya dabaibaye ka kai tsaye da kai ga barin ci gaba ah, ayar ita ce ayar ƙarshe cikin suratu yasin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un subhanallazi biyadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un wani zai ce dole ana idan da sallar zan yi a'a ba dole ba zaka iya bari bayan ka fito daga masallaci ka darin fakka ka yi anan ko ka dawo gida ka yi anan zaka iya yi abin da ba a so kawai kar wata sallar ta zo baka gama na bayan wata sallar ba an fahimta Allah ka datar da mu masu salam